Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Ebete da ke yankin Agatu a jihar Benue suka kuma hallaka mutane takwas wasu hudu kuma na kwance a asibiti ana musu jinya. Ƙauyen na Ebete dai na gabar kogin Benue ne da ke kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Wani mai suna Collins Edace dan uwa ne ga iyalin da aka kashen ya kuma yi min ƙarin bayani. Ciwon da aka kashe shi ɗin da ƴaƴansa. Misalin karfe sha ɗaya domin arba'in da biyar haka. Sai mu fara jin ihu mu zo an kashe ciwo an kashe ciwo kafin ma mu gudu daga cikin ɗaki mu haye mu je wallahi an riga an kashe shi ɗin da matansa da ƴaƴa guda bakwai. mawayan da suna rai mutane biyar ne amma gudun gaba ya shafe su ba sosai sosai muka kwashe mutane biyar na muka hayar da su akai hanya wanda oh, gudun ga ya same shi a ciki shirin ya rasu a hanya mutane bakwai suka mutu su rasu a tafi agun a hanya ta ya rasu ya zama mutane kenan. wani yanayi ake yi a wurin akwai sojoji a wurin eh sojoji sojojiya su ma duk hoto sun za su kai ma gwamna ta kilo kuma ya zo gun yanzu za ka mu kaɗai da mutanen ba sojoji ba komai mu ne tsaya nan. To yanzu me kake ganin kamar ya kamata uh, hukumomi su yi? Sun ba su bincike mana mu tabbata da su zo mana aikin nan da mun gode Allah. Kuma na biyu, mutanen suna asibitin nan in sun taimaka mana da za mun gode daga jiya zuwa yau muka samu abun 100,000 muka kashe yanzu haka gaskiya abun Yana da wuya mana Da na tuntuɓi jami'an 'yan sandan jihar Benue kuwa mai magana da yawon rundunar DSP sai a Anene ta shaida mun cewa lalle lamarin ya auku. Sai dai a cewarta kwamishinan 'yan sandan jihar ne zai iya bani ƙarin bayani kuma a lokacin yana taron masu ruwa da tsaki kan zaɓe mai zuwa. Bayanai dai sun nuna cewa mutane goma sha shida ne suka rasa ransu a harin na jiya Laraba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.